ba kira ake a waya a ce mu faɗi kaza mu faɗi kaza ba za ka shiga wannan manhaji ko ko wannan tasha ta tilawa tv idan baka iya ba indiya har kana da youtube ɗin sai ka ce da allah shiga akwai ɗan rahun yana can a sama ta nan saman nan sai ka sa tilawa tv zai fito maka da duk bidiyoyin da muka bayani kama ga da cututtuka da muka yi bayani da kuma shawarwari duk za a same su a ciki Allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba ikon guje mata matsala babba wadda mata suke yawan fama da ita kuma suke yawan kira a kanta suke kuma yawan tambayoyi malami ban taba kawowa ba malami ina jima'i da mijina shekaran mu kaza ban taba kawowa ba ya ce mata to Allah sarki 'ya'yanku na muna da 'ya'ya hudu malam muna da 'ya'ya shida malam malam 'ya'yanmu uku amma ban taɓa kawowa ba Allah zargi wa Allah ba a halittar ɗan adam a cikin mahaifa sai da ruwa da mai ruwa guda biyu alma ruwaye guda biyu su ake haɗawa a samar da ɗan adam ruwan namiji da ruwan mace maniyin ɗa namiji da maniyin ɗaya mace su ake gaurayawa sai Allah ya samar da halitta a zamanance ma ya nuna muku haka idan namiji bai haihuwa kasashen da suka ɗan ci gaba a cewarsu kuma ita uwar tana so sai ta haihu koko idan suka haɗu ba sa iya haihuwa a zamanance sai a ebo musu fom ɗin wannan mani wannan sai a yi musu sai a je a samu wani kwafso wani ci gaba ne nasu da suke cewa sai a zama waɗannan mani din guda biyu sai a ta training din abin har a kyankyashi a samar da ɗa ko kuma idan aka gwada swamp ɗin shi shi bai haihuwa sai a ɗebo swamp ɗinta sai a ɗebo swamp ɗin wani kasan su can haka suke kamar abin ga sai a haɗa sai a samar da ɗa ta ne samu ɗa to wannan ka'ida haka take yar uwa mun sha bayani akan abin da ya shafi kawowa kawowa ta ya mace tana da bambanci da kawowa ta ɗa namiji a yayin biyan bukata sannan ruwayen guda biyu kowanne da nashi a risala inda matsalan mu ba ma karatu kuma in mun yi karatun ba ma tsayawa mu fahimci karatun wallahi karatun addini ya yi wallahi zai gyara maka duniyarka da lahirarka yanzu da yawan cututtuka da ake auno su ake su wallahi ba ba maganan magani nake duba ba wallahi iziya da risala a ciki zaka je ka samu hukunce hukuncen wasu al'amuran da suke faruwa ga mutane risala ga ta nan rawa ne wanda yara ne ƙanana suke haddace ta mutum muna makarantar allo muka gama da risala tun muna 'yan ƙanana so hukunce hukunce ne na addini an kiyarda an ɗauki addinin da karatun addini shine baya an ɗauko wani bango na duniya aka sa a gaba duk mutumin da ya karatun addini ana ganin bai waye ba kuma bai ilimi ba amma wanda ya wancan bangaren na sana'a ana ganin shine wayayye saboda shine ake ba da takarda ɗauke ka aiki a biyan ka albashi ku yi haƙuri in abin ya muku zafi gaskiya ce ruwa na ɗan namiji na mani yana da kauri bacin kaurin kuma fari ne za a gan shi kamar koko sannan kuma wajen fita yakan tunkuɗa yake wajen fita yana tunkuɗa juna shi kuma mani na ya mace ruwa ne tsinkakke sannan shi ba fari ba shi ba ruwan madara ba a tsinke yake haka kamar bayan ƙi gare shi ba to kun ji bambancin to kuma sannan shi namiji idan yana biyan bukata da iyalinsa akwai jijiyoyin da suke kumbura ta yadda wannan sperm din zai rika yunkuri yana fitowa kamar yadda muka faɗa cewa tun tunkuɗa yake to idan suka wannan kumburan lokacin da zai fita shi sai ya shiga wani hali ita ma kanta iyalin da ake saduwa da ita sai ta shiga halin da ta dan ɗanɗana halin da yake ciki na zumuɗi da yunkurin wannan fitar da wannan mani har za ta ji cewa ga yanan zai kawo ga yanan zai kawo ku yi haƙuri maganar tana da ɗan abin ga ya kamata a ɗan rarrafe ta amma muna yi ne saboda a fahimci abin Allah ya sani kuma ya san zuciyarmu so ita na mace a cikin matan halitta ne halittu ne daban-daban akwai wadda idan za ta yi kawo ɗin ita ma za ta yi irin abin da ɗa namiji yake exactly yanayin ko jijjiga da sauransu akwai kuma wanda suke tsaka-tsaki in za su kawo ɗin za su ji kamar za su kawo to sun kawo ba su kawo ba sani ba akwai kuma wanda ba sa jin sun kawo ba ko ba su kawo ba sani ba dalilan da yake kawo haka shine akwai cututtuka da suke dankwafa mace su zauna a ta ko mahaifanta su dankari ta yadda duk yadda za a yi saduwar da ita ga ta dai kuma duk wanda ba ta kawo wanda za ka ji tana cewa ita ba ta jin sha'awa sosai sha'awar ta kaɗan ce za ka ji tana faɗa to waɗannan cututtuka su suke toshe waɗannan ƙofofi ta yadda ko macen ta kawo ba ma za ta san ta kawo ba amma bai Allah ba kya kawo ya za a samu ɗa kina kawowa amma baki san ma kin kawo ba sannan su mata wajen fitar su a na spam su kofofi ne kanana ta yadda zan lissafa muku gane shine kamar rijiya tana da idan ruwa a ciki wanda yake bugo da ruwa har ruwa ya taru to haka gaban mace yake akwai idajen ruwa to waɗannan idajen ruwan a lokacin da ake saduwa mani din zai rika fitowa ba kuma lallai ta san ya fito ba A akwai wanda in zai fito za ta san zai fito kuma har ta tabbatar cewa eh ta gamsu ta kuma sami abin da ake so akwai kuma wanda ba sa jin wannan to ina fatar karamin bayanin nan ya wadatar to saboda haka kar ki ce ba kya kawowa kuma kina haihuwa kina da matsala ne na cututtuka abin da ya shafi sanyi ko wani cuta wanda yake cikin mahaifa ko mara sai a je a a samu magani to ga wanda suke ganin ba sa kawo ko rashin sha'awa ko ɗaukewarta ga wasu abubuwa guda hudu da zaki je ki jaraba Wanda shi zai zama miki mabudi na gane cewa eh lalle kina da cuta a jikinki ko babu idan kika hada waɗannan haɗin kika ji biki ji sha'awa ba kuma biki ji kina kawowa ba to lallai tabbas matsalar da ke gare ki tana da yawa dole a je a binciki mara ki ko mahaifanki na farko abu uku za ku samo cikwi cikwi fassararsa shine nonon raƙumi ne ake tatsarsa ko madararsa a busar da ita za ku gan wani faifai haka mu can arewa muna amfani da shi ana ɓallarsa a ci ana daka shi a amfani da shi mu wajen katsina to cikwi shi za a samu nonon raƙumi kenan daskararre wanda ake dafa shi ake kyamushe shi in kin samu ke amfani da shi in ba ki samu shi ba sai ki amfani da nonon raƙumi madarar raƙumi za ki samu kamar kofi ɗaya in madarar ne in kuɗi ne kuma za a balla a daddaka shi sai a zuba shi sannan za a samu dabino mai laushi in Allah ya sa mutane suke zuwa umara ne akwai dabino yana mai laushi wanda ake tsotsarsa wanda ake cire ƙwallon ɗan ƙarami ɗan wato dabinon shi ake amfani da shi za ki samu kamar guda goma sai ki cire kwallaye sai ki kwakwaba shi sai ki hada shi cikin wannan cikin din sai ki samu zuma kamar cokali uku babba sai ki hada so idan na ruwa ne nonon raƙumi ne in kika daddaka wancan dabinin zaki zuba a cikin wannan nonon raƙumi zaki ɗebo wancan zuman ki za sai ki gauraya da la'asar bayan an yi la'asar kafin magariba sai ki ɗauka ki sha ki sati uku kai sati biyu ba kwana goma sha hudu kullum sai kin yi haka idan cikwi ne za a daddaka shi a daddaka shi a samu ruwa a dan sa shi abin nan din shi a dan jajjaga shi haka sai a ɗauko dabinan a sa sai a ɗauko zuma a zuba sai ki rika sha bayan la'ankin kin idan cikwi ne yayi yana da dan karni to za ki dan iya jika ah, me yake kanunfari sai ki dan zuba ruwan kanunfarin kaɗan a ciki sai ki juya ki rika sha to da inda kika sati biyu baki ji a wajen saduwa da iyali kina kawowa ba ko kuma ruwa yana zuba a jikinki to tabbas a je a duba maraki kina da matsala sai a nemi magani muna fatan za a gwada idan an gwada kuma an ga yayi sai a sanar da al'umma na duk inda suke su ma su gwada kana mata da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi masu